Masu saurare Assalamu alaikum abdulrahman Gamba Ahmad ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar wasanni daga nan sashen Hausa na Radio France International. Shirin wannan makon zai yi nazari ne kan koma bayan da kociyoyi ke samu a fagen horarwa sannan kuma za mu duba yadda matsalar rauni ke dakushe karsashin 'yan wasa. da dama daga cikin kociyoyin da karansu ya kai tsaiko a duniyar ta mola musamman ma a nahiyar turai sun gamu da wasu matsaloli daga baya a fagen horarwa abin da ya rage musu karsashi da martaba idan duniya har ma wasu lokutan kungiyoyin da suke jagoranta ke fatattakan su a game da wannan matsalar ce muka tattauna da ismail abba tangalash dan jarida kuma mai sharhi kan harkokin wasanni a najeriya ramani idan ka duba za ka cewa waɗannan tsofaffin masu horarwa akwai salo da suka dinga amfani da shi a baya kuma da zakakuran yan wasa kuma sun yi sa'a samu kungiyoyi manya-manya a lokacin da suke kan ganiyansu lokacin duk yawancin kungiyoyin da suke hamayya da su a yanzu lokacin suna ƙananan kungiyoyi ba su sami waɗanda za su shigo da kuɗi cikin kungiyoyin nasu ba misali lokacin da Jose Mourinho ya dawo daga ya taho Chelsea daga kungiyar ƙwallon kafa ta FC Porto a idan ba manta ba ya gasa wa manajoji irin su Alex Ferguson da Arsene Wenger da irin su Rafael Benitez aya a hannu a wancan lokaci sosai sosai to amma shi ma kaga da tafiya ta yi tafiya aka za kuɗi ya shigo gasar harkokin kwallon kafa sosai sosai ya zama shi ma baya da karsashi inda kaga a kungiyar kwallon kafa ta Manchester United yan uh, kwanakin baya kaga irin abin da aka mishi sai sallaman shi ma aka yi daga kungiyar duba da cewa salon da yake amfani da shi ya zama tsohon salo sannan kuma duk yawancin waɗanda yake wasa da su sun gane irin salon wasansa sannan kuma kuɗi ya sake shigo a harkokin kwallon kafa kungiyoyin da yake dokewa a da yanzu kuma yana shan wahala kafin ya doke su to wani bangaren kuma sai ka ga ko kocoyin da a can baya ma baka jin ana ambatan ma sunansu saboda ba su kai ma wani matsayi ma da za a kalle su ba ballantana ma har a ma jinjina musu kuma kaga daga baya idan suka zo suna jagorantar manyan kungiyoyi kaga suna bada abin mamaki idan muka dauki misali kamar wato Ole Solskjaer wanda a yanzu haka an ga irin road da yake takawa a Manchester United duk da cewa Mourinho da yake babban koci a duniya ya kasa kai kungiyar ga gaci shi kanshi haɗin kai na 'yan wasa da mai horarwa zai samu yana ɗaya daga cikin abin da yake bada gudunmawa yayin da kuma idan ka duba za ga cewa manya-manyan masu horarwa a baya irin su wato felix magath irin su frank rijkaard yanzu kaman an yi ruwa an dauke dub an neme su an rasa a fagen horarwa na kwallon kafa yayin da idan ka duba irin su uh, wanda mai horar da kungiyar kwallon kafa ta liverpool din nan a halin yanzu wagen club za ga matashi ne mai horarwa wanda ba a san shi ba sai lokacin da yake kungiyar kwallon kafa ta borussia dortmund kuma kaga irin kokarin da ya kaga irin su zinedine zidane to iya zan iya cewa har yanzu dai maganan da na ma a baya shine maganan shine na kuɗi inda za a samu kuɗi za a shirya ƙungiya idan aka ɗauko mai horarwa aka sa ƙungiya inda komin rashin wato gogewan shi da kwarewan shi kenan za ga yana iya tafiyar da kungiya saboda menene a kuɗin da yake ciki za a siyo yan wasa waɗanda za su iya samu nasara idan ka duba kwallon kafa yanzu yawanci yan wasa su suke samu nasaran ba wai mai horarwa ba to wasu dai na cewa tsofaffin kociyoyi sukan yi amfani da wasu dabaru da a yanzu ana ganin cewa a dabaru ne da suka tsufa wanda in ka ce za ka yi amfani da su a wasa wanda ake gani a yanzu a wannan zamani da ake ciki to lallai hakan ba zai kai su ga samun nasara ba shin ka gamsu da wannan korafi ko kuma bayani da jama'a ke yi akan wannan lallai na gamsu da wannan magana na tsofaffin kociyoyi salon da suke amfani da shi idan ka duba louis van hal lokacin da ya je kungiyar aiki a kungiyar kwallon kafa ta barcelona a waccan lokaci ai ka duba shi yana ɗaya daga cikin waɗanda suka fito da salon lamba na baka a harkan kwallon kafa da ya je Bayern Munich abin ya dan mishi amma ba sosai ba haka da ya zama Manchester United ana ganin zai iya mai gurbin sa Alex Ferguson duba da cewa shi ma ya kware wurin sanin salo na koyarwa amma kuma wannan tsohon salo da ya dinga amfani da shi kaga ai abin da ya faru da kungiyar kwallon kafan ta Manchester United yanzu salo sun fito ya fito kala kala da ana yawan buga wato salon na hudu biyu a kasar Ingila amma yanzu ka duba kungiyoyin sun sauya da an koma ana buga hudu uku uku yanzu kuma za ga sun fito da uku baya hudu tsakiya uku gaba wasu kuma su fito da uku baya biyar tsakiya wato biyu a gaba salo ne ya canza sosai sosai za ga akwai manaja yanzu misali wasan da aka buga tsakanin Chelsea da Manchester City wanda Chelsea ta, eh, sha kashi ko ce Manchester City ta yi wa Chelsea wankan jego da ci shida da nema ai idan ka duba za ga cewa Pep Guardiola ya yi amfani da salo da aka yi bincike akan wannan wasa ya yi amfani da salo sama da guda biyar a wannan wasa a lokacin minti goma sha tara na farko ya yi amfani da salo guda biyu har kungiyar kwallon kafan ta Manchester City ta samu ta shiga gaban Chelsea da ci uku da nema to lallai ko zan ce irin wannan salo da suka dinga amfani da shi masu horarwa na da ya ba da gudunmawa wurin dakushewan karsasin su Arsene Wenger kungiyar kwallon kafa ta Arsenal shi ma yana ɗaya daga cikin abin da wato ya cutar da shi lokacin yana wannan kungiya na ta Arsenal ta bakin ismail abba tangalish kenan dan jarida kuma mai sharhin ka al'amuran wasanni a jihar kanan najeriya yanzu kuma bari mu duba yadda matsalar rauni ke dakushe taurarin 'yan wasan kwallon kafa a game da wannan maudu'in mun tattauna da abokin aiki na Nura Ado Suleiman. Idan muka leƙa gasar La Liga. Eh, a can Spain kenan. A can Spain. Wato a gasar ko kuma kakar wasa ta 2015-2016 hmm. da kuma 2016-2017 guda biyu kenan eh. sun fi fuskantar wannan matsala. Za hmm. ga a shekarar 2013 a jimlace kungiyoyin ah, gasar La Liga hmm. sun samu raunuka ko kuma 'yan wasansu sun gaza buga wasanni jimilla 366 hmm. amma zuwa shekarar 2017 sai matsalar ta karu zuwa 'yan wasa suka gaza buga wasanni 1252 hmm. to babban abin tambaya a nan shine menene yake haddasa karuwar waɗannan samun rahoton. To abin mu da nima nake so dama na tambaye ka kenan. Tun da gashi dai alƙalman da ka bamu a can baya kaɗan ne idan aka kwatanta da wanda aka samu daga a baya bayan nan. Yawwa in aka kalli abin a halitta akwai 'yan mm. wasa ko kuma mutane da za ka ga su suna da ita a rayuwarsu. Eh. eh, <laughs> eh dan na san musamman ma kamar irin 'yan wasan baya wanda yana ganin cewa da zaran siraika dan wasan gaba kenan ya wuce shi to bisa dukkan alamu zai iya samun dama ya zira kwallo a raga to zaka ga yan wasan baya ana musu kallon kamar sun fi kowa yawa yi keta ba na san ana kawo wannan maganar ma maganar ah, Muhammad Salah da Sergio Ramos za ta faɗo maka yawa da eh, mutane da dama musamman mugoya bayan Liverpool har ma wasu mugoya bayan Real Madrid din haka sun yi amanna cewa Ramos mugu ne eh gaskiya dan ana ganin wannan raunin da shi Ramos ya yi wa shi Muhammad Salah din hmm. wannan raunin ne ya hana shi ya nuna kansa a wannan wasan karshe da suka haɗu a gasar zakarun turai a kakar bara mm. ko da yake kila za ka yi mana karin bayani kai yanzu dai mu je kadan katse ka daga bayanin ka da masana suka yi daga jami'ar wato Gothenburg da ke kasar Sweden wanda mm. suka gudanar da binciken su ta hanyar la'akari da wasannin eh, gasar kwallon kafa na cin kofin duniya guda mm. uku da aka buga a baya to eh, su waɗannan eh, masana sai suka cimma matsayar kan cewa bincikensu ya tabbatar a ƙungiyoyi mm. da suka fi samun nasarori mm. a duniya mm. su ne suka fi fuskantar wannan matsala mm-hmm. sa'an nan yayin da duk ake wasa ƙungiyar da ke samun ko kuma da ke jagorantar wasan ko kuma ƙungiyar da ta ga muraran za ta sha kaye sannan tana bukatar ta ci wannan wasa to sun tafi fuskantar wato matsala ta ta fuskantar waɗannan ah, samun raunuka ga 'yan eh, wasa sai suka duba kaman waɗanne lokuta ne ko kuma waɗanna 'yan wasa ne suka fi fuskantar wannan matsala sai ka mm. ce a 'yan wasan ma akwai 'yan wasan tsakiya akwai 'yan wasan baya akwai 'yan wasan gaba mm. to 'yan wasan gaba sun fi fuskantar wannan matsala mm. kuma sai aka ce da zarar an ba da katin gargadi na ɗorawa ko kuma jan eh. kati an kori ɗan wasa to bayan minti biyar fa sai ka dakata ka ga abin da zai biyo baya domin duk ƙungiyar ta ga ita ce take neman ta sha kayi to za ka ga 'yan wasan a wani lokacin sun fusata sun fara kai duka sun fara kai hauri da mm. da mahangurba to <laughs> su gula da dai sauransu kwarai kuwa kwarai kuwa To sannan uh, sai masanan suka ce akwai alaka mai ƙarfi tsakanin duk wasan da ka ga an fi buga bugun falan ɗaya ko bugun eh. tazara. To za ka ga an fuskantar eh, wato 'yan wasan da suke cikin wannan wasa na bangaren mm. ƙungiyoyin sun fi fuskantar wannan matsala ta samun rauni. Ka ɗauko bayanai masu muhimmanci. Akwai bayanai masu e, Kuma ka ga ma ba mu shiga cikin jerin 'yan wasan da a can baya sun taso da karsashin su ana jinsu su hmm. na haskawa ba daga baya saboda rauni sai aka daina jin su ma kwata-kwata ma daga nan makurin ma wato a harkar su ta kwallon kafa ma ta mutu ma baka jin su mm. to amma idan Allah ya kai mu insha Allah a mako mai zuwa saboda lokaci ya mana halinsa mm. za mu dora daga inda ka tsaya. masu saurare a nan za mu yi sallama da ku amma da ikon Allah za mu ɗora a makon gobe yanzu a madadin ma'aikatan sashen hausa na radio france international musamman nura ado suleiman ni abdulrahman gamba ahmad da na shirya na gabatar ke cewa mu huta lafiya.